بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha tara ga watan ramadana shekara 439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar hudu ga watan biyar a ga watan shida 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi bukatunmu da 'yan uwa da suke roƙon addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi duka abinda muka ayyana a zukatanmu muna so in alkhairi ne Allah ya tabbatar mana in ba alkhairi bane Allah ya canza mana da wanda ya fi shi alkhairi uwa uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda ba a san kan su ba Allah kai ka sani Allah kai musu magani shi waɗanda suke tinkaran mutane da sharri na tsafi da sihiri Allah ka ruguza su duk wanda yake nufin wani da sihiri Allah karka bashi nasara wanda yake son haukatar da wani da sihiri Allah kamar masa da haukansa wanda take neman fitar da mace a gidan mijinta Allah kamar mata da kaidinta wanda yake son wani ya talauce Allah ka ruguza shi kamar masa da sharransa duk sihirin da aka hada da makami Allah ka rusa shi duk sihirin da aka hada da zubar da jini Allah ka rusa shi Allah ka wanzar da kasar mu lafiya ya Allah muna roƙonka ka ƙara wa shugabanninmu lafiya Allah ka ba su ikon katanta gaskiya a cikin shugabancinsu ƙasarmu Allah ka zaunar da ita lafiya wayanda suke nufin da zaune tsaye a ƙasa a kudanci ko a arewaci Allah ka ba su wato darasi Allah ka ba su darasi in masu ganewa ne Allah ka sa su gane in ba masu ganewa ne Allah ka shiga tsakaninmu ya Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka Allah ka gyara halayen ƴaƴanmu da samarinmu inda suke neman aikin yi Allah ka ba su Allah ka ba su juriya da jarintaka Allah ka kawar da tsoro a cikin zukatansu ‘yan uwa wannan abu da ke hannuna wanda kuna gani kamar waya ce ko kamar abin wasa ne wannan abin musiba ce maganganu ne aka yi da harshen kanuri na kafirtar da 'ya'yan musulmai na nuna musu cewa Allah yana da ɗa kuma ana rabawa yara ƙanana ko ‘yan gudun hijira ne ko a cikin unguwanni ne ana bi ana rabawa saboda haka duk wanda ya ga wannan a hannun yara ya tsawatar da su kuma abin ba sai ka sa shi caji ba yana aiki da sola in ya ga haske yana jan abin nan wato wuta in ba don wajen darasi ba da sai in bude maka ji abin da ake faɗa a ciki wani ne ya gani ana rabawa ya samu ya kawo wannan yana daga cikin hanyoyin da ake sa ƴaƴan musu kafirta saboda haka ai hattara da shi ba kowane abu bane ake barin yara da shi kuma addinin nan Allah da yayi alƙawarin sai ya ciyar yadda shi gaba sai ya ciyar yadda shi amma mu mu tsaya mu karanci addini Allah ya sa mu gane Thank <clears throat> you. من أجل فرق الأحزاب ذا متاشا كان آية أربعين دماء فإن الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون السلام وأعد لهم أجرا كريما Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani Fadkurullaha ku ambaci Allah zikran kathira ambato mai yawa Jiya mun yi tsokaci akan wannan aya game da ambaton Allah kuma Allah ya yawa da hadisai da suka yi magana akan ambaton Allah bukata dai mu yawaita ambaton Allah kada bakin mu ya bushe har ya manta da ambaton Allah sai lokacin sallah wasabbihuhu ku tsarkaka shi bukratan wa asila safe da yammaci ma'ana ku dawama akan ambaton sa kuma ambaton Allah baya bukatan sai kai alwala ko sai ka fuskanci alqibla ba kuma sai ka san adadin nawa kai ba kada ka ce ai bani da carbi saboda haka ba zan yi ba sai na samu a'a bayya bukatan carbi Abin da Allah yake so ka ambace shi a bakinka ka ambace shi kuma a zuciyarka yana daga cikin ambaton Allah a zuciya saukar da kanka ikhlasi cikin ibada tausayi jin kai tawaru'i wannan duka suna daga cikin nau'i na ambaton Allah duk abin da Allah yake so ka dinga tunawa da shi sannan a gabanka ka dinga ambaton Allah in karanta ayar da Allah yake yaba wa masu ambatonsa a dukkan halaye yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard huwa alladhi yusalli alaykum Allah shine wanda yake muku salati wa mala'ikatuhu da kuma mala'ikunsa su ma suna muku salati li yukhrijakum dan ya fitar da ku min adh-dhulumati daga cikin dufai masu yawa ila an-nuri zuwa haske guda shine hasken imani da kadaitan Allah wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukaki ya kasance mai jin kai ne ga bayansa masu imani salatin Allah ga bayansa shine jin kansa yayi wa bayi jin kai ya ɗaukaka su ya yaba musu ya saukaka musu al'amura duk wani alkhairi ya yassara musu wannan duk sun shiga karkashin wato salatin da Allah zai yi wa bayi kamar yadda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa bayi salati khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim Allah yana salati mala'iku suna salati mun ji annabi ma yana salati kuma sannan mu ma bayi muna salati ba zai yi a ce wannan lafazin duk abu ɗaya ake nufi ba salatin Allah ga bawa shine sana'uhu lil 'abdi bil mala'il 'ala Allah yayi wa bawa yabo da kirari a cikin mala'ikunsa inda Allah yake cewa a cikin ayar ibtila ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun wasu suna fassara salatin nan da cewa rahma salatullahi ala 'abdihi rahmatuhu iyya amma in ka karanta wannan aya sai ka ga ba rahama ake nufi ba don in kace a wannan aya ta ibtila'i da muka karanta na an ulaika alaihim salawatun min rabbihim akwai gare su salawati da yawa daga wajen ubangijinsu sai kuma yace wa rahma da jin kai in kace salatin jin kai ne to rahama kuma fa kaga kace jin kai da jin kai wannan akwai rakaka a wannan Qur'ani kuma ya tsarkaka da irin wannan saboda haka salatin Allah ga bawa shine yabon da Allah zai wa bawa a cikin mala'ikunsa ya ɗaukaka shi ya kare shi sannan kuma salati na mala'iku nema mana gafara a wajen Allah mu kuma bayi idan muka yi salati namu addu'a ne na Allah ya ƙara wa annabi ɗaukaka Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ka ƙara masa daraja ka ƙara masa ɗaukaka Allah ce yau wallazi yusalli shi ne yake muku salati wa mala'iku da malaikunsa li yukhrijakum min adh-dhulumati don Allah ya fidda ku daga duhu na kafirci da sabon Allah da shubha da shakku duk wannan duhu ne uwa uba cikin duhu shine duhun kafirci Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah shine masoyi na bayansa masu imani mai taimaka musu mai ba su kariya yana fidda su daga duhu na kafirci zuwa wato haske na imani shi yasa na kafaru auliya hu mutabu wanda suka kafirce masoyansu shine tabut tabut kuma mun ji lafazi ne yake dauke da ma'anoni masu yawa to suna fitar da su daga hasken imani zuwa duhu na kafirci anan kuma akwai duhu na sabon Allah yukhrijuhum min adh-dhulumat idan Allah ya yi wa bawa yabo ya yi masa kirari ya yi masa salati ya ɗaukaka shi Allah zai kare shi daga sabon Allah zai taimaka masa kamar yadda hadisul qudsi yake cewa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu 'alayha wa rijluhu allati yamshi 'alayha idan mutum ya zama yana tsoron Allah Allah ya so shi Allah zai kare shi zai kare jinsa zai kare ganinsa zai kare hannunsa zai kare kafarsa sai zama bawa bayya tafiya cikin sabon Allah bayya tabawa wajen sabon Allah bayya gani cikin sabon Allah bayya magana cikin sabon Allah bayya sauraro cikin sabon Allah wannan ya zama waliyin Allah kenan Allah ya so shi ya dauka kashi ya bashi kariya wannan yaushe mutum zai samu idan Allah ya masa salati ya fidda shi daga duhu zuwa haske liyukhrijahum yukhrijahum min adh-dhulumati ila nuri hakan nan daga cikin dugo na shubha zuwa haske na wato yaqini da sakankancewa wasu suna cikin shubha sai ce ba mu sani ba wanne ne gaskiya Allah yana ɗayan ne ko Allah yana da ɗa wani ce ban sani ba Allah yana sama ko Allah yana ƙasa ban sani ba an ce yana ko ina ban san wanne ne ba ga sunan dai mutane maganganu iri iri an ce a cikin kabari akwai azaba to me yasa ba mu gani ba me yasa ban maji da'iman yuqaddimu al-aqla 'ala shar'i yana gabatar da hankalinsa akan shari'a wannan nau'i ne na shubha da yake daukan mutane ko mutum shubha ta dauke shi ya zama bai da karatu shi bai zama gaban malami ba sai dinga jin jita-jita yana bin an ya ce kullun addinin sa cikin ance ya ce ya zama kamar kwallo a hannun yara wannan yayi fasa ga wancan wannan yayi fasa ga wannan to mumini baya aiki da shubha yana cikin yaqini sannan kuma daga wato shakku na munanan ɗabi'u da al'adu wannan manau'i ne na zulmat mutum ya zama ɗabi'a ba ta da kyawu mu'amalar sa bayi da kyawu in ya zauna da mutane ba a jin daɗin zama da shi in yayi aure iyalinsa shi ba ta jin daɗin zama da shi ita da shi ko kuma 'ya'yansa ba sa jin daɗin zama da shi kowa yana wayyo Allah irin wannan mutumin ran da ya mutu sai kaga kowa ya huta Annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce rigawa yace mustarihun a mustarahun minhu ko dai ya huta ko an huta daga gare shi a cikin mutane akwai wanda idan ya mutu gidansa ta ya huta matansa kansu sun huta tare da za su yi zaman kaba Allah ya ba su hutu ne da mutuwarsa ƴaƴansa sun huta dabbobi mutane anguwa sun huta duk sharri yake musu magana sabata da dadi mu'amala sabata da dadi iyalansa sai zargi sai zagi sai kalmomi na garkarti kalmomi na gadda in an ce gaddawa ana nufin masu karatu ne ba su ne muke nufi ba katti marasa amfani wanda ba su da wato alƙibla ba ruwansu da addini irin kalmomi su gatan ba daɗi magana ɗaya ta ashar biyu irin wannan magana yake yi saboda haka iyalansa mutum ya zauna da matar shekara biyar goma ishirin sun haihu sun yi ‘ya'ya jikoki amma har yanzu yana zargin matarsa mazinaciya ce irin wannan mutumin me zaka ce da shi ka huta saboda haka irin wa'annan mutane ran da sun mutu eh za a ce ba a ji daɗi ba amma na ɗan lokaci ne sai a huta daga su Allah ya kiyaye to Allah madaukake yana fidda mutane daga duhu na munanan dabi'u zuwa kyawawan ayyuka kowa yana son zama da shi kowa yana jin daɗin zama da shi yana Allah Allah ya yi abota da shi ran da baya nan in aka yi wani biki ko wata mu'amala sai a ce ina ma da wani wani yana nan da ya ba mu shawara ina ma da wani yana nan da ya taimaka mana ina ma da wani yana nan ai da ba za a ji mu ba Allahu akbar Allah ya gafarta wa irin wayannan mutane Allah ya sanya kabarin su Allah madaukake ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance Allah shi mai jin kai ne ga bayinsa masu imani anan ya nuna cewa cewa mala'iku suna at-tasbihi kuma suna addu'a ga bayin Allah kamar yadda Allah madaukake ya nuna cewa a cikin suratul ghafir ko الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا السبيل وقهم عذاب الجحيم suna addu'a mala'ikun da suke dauke da al'arshi suna cewa ya Allah bayan tasbihin da suke ya Allah ka gafarta bayinka da suka yi imani Allah kai ilika zama kana da yalwa a cikin dukan komai Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka kare su daga azabar wato wutar jahannam bayan haka ma suke ci gaba da addu'a rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at aman taqi as-sayyi'at yawma idin faqad rahimta Allahu akbar wannan mala'ikun ne suke addu'a ga bayin Allah masu imani kenan idan mutum ya zama mai imani wai ribarsa ba wai ibadarsa kadai ba ce a'a Allah yana masa salati don yana imani ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira kaga da masu imani aka tashi sai Allah ya ce huwa alladhi yusalli alaikum don kana da imani Allah yana maka salati mala'ikun Allah suna maka salati bal suna maka addu'a Allah ya kare ka daga azaba suna maka addu'a Allah ya shigar da kai gidan aljanna yaushe in kai imani kenan wanda bai imani ba asararsa ta yi yawa asararsa ta yi yawa wanda ya imani kuma kamar wato ya zuba hannun jari ne a kamfanonuka daban-daban riba ne ke ta zuwa masa ka duba dadin imani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza marida al-abd aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya da kana azumin nafila sai kai tafiya ba zai yi kai ba da kana sallar dare sai kai tafiya ba za ka iya kai ba da kana zauna kai tilawa sai kai tafiya ba za ka iya kai ba don shagulgulan tafiya ko kai rashin lafiya ba za ka iya kaje masallaci ba ka kasa kar zuwa makaranta kai karatu don rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta maka abin da kake yi lokacin da kana lafiya za a rubuta maka abin da kake yi lokacin da kana zaune ka tafiya kana sai da sayarwa kana bacci a masauki ana rubuta maka kana kiyamul layli me yafi haka daɗi? wannan ba abin da zai kamta sai imani sai lazimta aikin alkhairi saboda haka idan kana yi baka wato damun baka samu daman ka yi ma ana rubuta maka kana yi iya kuma in kana yi din akwai bayan Allah da hatta masallatayya suna kukan rashin sa kullun yana zuwa masallaci yana sallah yana nafila yana tahiyatul masjid yana jira imam kafin ya zo yana da majalisi a cikin darasi kullun ga inda yake zama a majalisa ran da su wannan majalisa ya rasa shi in limami ne yana musalla a masallaci ran da ya rasa wannan mihrabin ya rasa shi yana ba da darasi yadda almajiransa sun rasa shi hakan nan kuma wato masallatai sun rasa shi me yafi haka daɗi da a ce mutum ya mutu kowa yana barka barka masallatai ba sa tunawa da kai balle su ambace ka balle su nemi Allah ya gafarta maka na'am tahiyyatuhum gaishe gaishe ke gudana tsakaninsu Yau yawma yalqawnahu ranar da za su gamu da Allah subhanahu wa isu ranar kiyama kenan salam shine aminci bi ma'ana yuhayyuna yawma liqa'ihi ranar da za su gamu da Allah da mutuwa da fiyoto shiga kabari da fita a kabari wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim cikin aljanna kenan yaquluna me salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin wa kuma salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad mala'iku suna zuwa masa masu kaga ko a duniya masu imani ya yanayin mutuwar su take Allah subhanahu wata'ala ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'an dalle wanda suka ce Allah shine ubangiji sun mastaqamu sannan suka istiqama akai ba bai ce sun makamu ba istaqamu wato bayan sun ce Allah ne ubangijin su sun tsaya akai sun dawwama akan tsayuwa akan la ilaha illallah shine istiqama qul amantu billah thumma istaqim ba ka fada din ba ka dawwama akai shine aikin idan suka tsaya akan wannan lokacin mutuwa mala'iku suna saukowa gare su ne suke cewa Allah ta kafu kada ku ji tsoro mutuwa ce kar ku ji tsoronta lahira ce kar ku ji tsoronta duniya da kuke bari kar ku yi bakin cikin ta Allah ta kahu kada ku ji tsoron me za ku tarar a lahira wala tahzanu kada ku yi bakin ciki da abin da za ku bari a nan duniya ayan da za ka bari iyalanka Allah zai jibi su don kai bawan Allah ne Allah ba zai bar ƴaƴanka su lalace ba don kai ka zama na kirki lahira kabari karka ji tsoron su wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirinku da aljanna da ake muku alkawarinsu sai ga mutum ya mutu ya tafi lahira kamar ka ce wato ruwa ne aka saka a bakin buta kamar da hadisi bara bin azib ya nuna radiyallahu anhu wani mutuwa baya jin zafin ta wani yana jin zafin ta jin zafin mutuwa ba shine alamar rashin cika mai kyawu ba ko kuma mutum ya mutu lokaci guda ba a ji komai ba ba shine alamar cika mai kyawu ba sai dai alamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na cewa alamar cika na kirki kamar mutum ya mutu yana furta kalmar shahada mutum ya mutu da gumi a goshinsa mutum ya mutu yana cikin ibada ko karshen ibada yana da azumi ya rasu ko ana gama azumi ya rasu a cikin hajji ya rasu ko yana gama hajji ya rasu ko yana sallah ko idan da sallah dai cikin wani alkhairi idan habba Allahu abadan ista'malahu in Allah ya su bawa sai istimalinsa sa suka ce kai fa yastamilu ya rasulullah annabi ya ce yufiqhu ala amal salih zai dace da shi ga aikin alkhairi sai Allah ya karbi ransa a ciki Allah ya samu cika kai imani kan aikin alkhairi tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar malaiku suna shiga gidajen su cikin aljanna suna musu sallama Allah ya ce wa adda lahum ajran karima Allah ya tana da musu lada mai girma ita ce aljanna da abin da ke cikin ta cikin abin da idanuwa ba su gani ba kuma kunnuwa ba su ji ba bai fada tunanin dan adam ba na'am ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل توكل على الله وكفى بالله وكيلا Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake nufi ana inna arsalnaka lalle mun aiko ka mu mun aiko ka shahidan a zaman ka kana mai bada shaida na'am akan me cewa lalle ka isar da sako annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ga al'umma a ranar haji mai girma ranar arafa ya kira al'umma ya yi musu wa'azi ya gargade su bayan ya isar da sako sai ya tambaye su ala alballat shin ku saurara na isar da sako suka ce eh ka isar ya manzan Allah qalu na'am sai annabi ya daga yatsansa sama yace Allahumma fashhad haka yake nuna sama Allahumma fashhad in yace ya Allah sai don kwasar da yatsan sadin kan halittu ya Allah ka shaida haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama shaida inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika shahidan ala haula annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a filin kiyama ya ba da shaida akan halitta ya isar da sako annabawa sun isar da sako al'ummunsu sun karyata su idan Allah ya tambayi annabawan a al'ummun cewa an isar muku da sako za su ce ma ja'ana min bashirin wala nadi mai gargadi ko mai albishir bai zo mana ba Allah ya tambayi annabawan kun isar da sako annabawa su ce mun isar da sako Allah ya tambaye su wane ne shaidan ku al'ummar Muhammad ne shaidan alqur'ani ya ba mu labari cewa annabi nuhu ya isar da sako annabi lutu ya isar da saƙo. annabi shu'aibu annabi Saleh, annabi idris annabi daud suleiman har zuwa musa isa wa kuma ibrahim duk su isar da saƙonnin Allah kuma mun ji abin da ya faru tsakaninsu da al'ummansu wani annabi an nemi a kashe shi wani an kashe shi wani mutane da suka imani da shi ma mutanen gida ɗaya ne fama wajen na biya gaira baitin minal musulmi gida ɗaya aka samu duk wannan ƙur'ani ya gaya mana mu za mu zama shaida a kansu mu kuma waye shaida mu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shaida a kanmu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mai albishir ne mubashiran gawa liman amana bi thawabi duk wanda ya imani da Allah ga sakamako ka imani da Allah ga aljanna arduha samawati wal ard hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karantawa aljanna sai dai kai ne baka so ka shiga in baka so ka shiga wannan ba za a saka dole ba kamar yadda yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ummata za su shiga aljanna sai dai wanda yake shiga aljanna gashi nan arha. ka riƙe la ilaha illallah ka yi sallanka daidai ka bi iyayenka ka tausayawa na ƙasa nisanci zalunci ka duba mutum ya zauna a majalisa ya yi hira in ya yi kuskure in zai tashi mai zai ka fara ta majalis in ka ce subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za a gafar na maka zunubin da ka aikata a wannan majalisa idan ka ji mai kiran sallah ka yi addu'a ka yi wa annabi salati kai Allah marabba hadi da'awa mai annabi yake cewa karshe halallahu shafa'ati yawmal qiyam ceton annabi ya halatta gare ka in ka kwaikwayi mai sallah mai kiran sallah ka yi salati ka yi addu'ar bayan kiran sallah aljanna arha in yi alwala ka daga idan ka sama ka ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika kala. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin annabi yace me futihat lahu abwabul jannati tamaniya yadkhulu min ayyiha sha za a buɗe maka ƙofofin aljanna guda takwas ka shiga ta kofan da kake so idan ka yi azumi don tashin iyama za a buɗe wata ƙofa da ake kiranta rayyan yuqalu aina sa'imun ina masu azumi sai su tashi sai a bude musu rayyan sai su shiga suna shiga sai a rube ba wanda zai shiga cikin kofar nan sai mai azumi idan mutum ya ce bari in ji in gaida dan uwana ba da lafiya mala'ika zai zo ya tambaye ka ina zuwa gaida dan uwana wani abu kake nema a wajen shi a'a ni ina son shiri don Allah sai mala'ika ya ce ni sako ne Allah ya aiko ni da shi Allah yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka saboda shi kana zuwa gaida mara lafiya har ka dawo kana tafiya a dausayin aljanna ka duba wannan ghaidun min khair bai wuce cikin cokali ba bal bai kai ba in ka duba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna mana hanyoyin alkhairi hanyoyin rahama samun aljanna a sauƙaƙe saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja'a mubashiran يبشر الأمة أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلهوا لو أن كلمة زعشق الجنة ونذيرا النبي zo mai غرغدي mai tsawatarwa, mai faɗa, gawa ga wanda ya bitirce kana shiga hanyar kafirci annabi zai ce dawo dawo akwai hatsari hanyar shirka dawo dawo akwai hatsari nazira yana gargadi kar ka dauki wannan hanya akwai hatsari kamar da hadisi hadisin yake cewa akwai kofofi in ji za ka buɗe akwai mai gargaɗe kar ka buɗe in naka in tafta talij in ka buɗe za ka shiga kofar shirri kenan kofar bala'i kenan kofar sabon Allah kenan wani zai ce ana zulumi bari zai ce bari ya ɗanɗana daga ɗanɗana wannan sai zama hamsha yakin ɗan iska shi yasa ko dajjal da annabi ya ce zai fito aka ce kada idan ka ji dajjal ya fito karka ce bari in je in ga labari wani da ganin labarin sai ya wuce sai ya imani da shi annabi ya tsawatar ba abin da bai tsawatar ba shi sai ce babu abin da zai kusantar da ku aljanna sai da na gaya muku babu abin da zai kai ku wuta sai da na tsawatar duk abin da addini ne shari'a ce annabi ya gama zuwa da shi ka rike shi wa in tuti'uhu tahzir nan za ka samu shirya amma kada ka je ka yi tsokane tsokane kwakwale kwakwale taɓe-taɓe, kwaɗayi-kwaɗayi, lashe lashe sai ka ga mutum ya bar hanya wada'iyan ila Allah bi idni annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mai kira zuwa ga tafarkin Allah akan cewa ku zo ku kadaici Allah wajen bauta bi idnihi da umarnin Allah wa sirajan munira sannan annabi ya zo ne wato sirajan kamar fitila ne munira mai haskakawa annabi ya zo da haske mai haskakawa alkur'ani haske ne mai haskakawa hadisan shi haske ne masu haskakawa duk wanda ya rike su ya shi shi yasa yace taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima na bar ku wato akan tudu biyu na bar abu bi a cikin ku wanda in kun rike su ba za ku bata kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnata barjin abinda wasu suke faɗa bar hayaniyan masu hayaniya su yi hayaniyansu kai ka riƙe qur'ani ka natsu ka riƙe hadisi ka natsu shubha ba za ta kare ba sha'awa ba za ta kare ba amma gaskiya gaskiya ce kuma ƙarya ƙarya ce wa bashirul mu'minin kaiwa masu imani albishir ji Allah subhanahu bi anna lahum lalli akwai gare su min Allah a wajen Allah fadlan kabira falala mai girma Allah ya tana dawa mu'mini lada mai girma in kana da imani ka kwantar da hankalinka ubangijinka Allah yana son ka ka kaunace shi ka kaunace rahamarsa kar ka fidda tsammani duk talaucinka kai dan gata ne a wajen Allah ka duba matalaucin dan aljanna hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhiru man yadkhulu aljanna Nan ƙarshen wanda zai shiga aljanna mabi talaucin aljanna wanda ban mafata mu zama su amma ko shi ka zama aka ce matalaucin gidan aljanna shine wanda za a bashi matsayi na shugaban duniya mafi girma wane ne most powerful president in the world shugaba mai mulki mai karfi a duniya waye shi wanda ba wanda ya kai shi ba wanda ake waina shi ba irinsa irinsa irinsa za a baka goma dan aljanna wani karshen zai zo Allah ya ce ka shiga aljanna ya ce Allah ina zan samu wurin mutane su shiga sun shiga sun zo Allah zai ce ka shiga za ka yadda in baka abinda irin abinda aka baiwa wani shugaba na duniya mafi girma zai ce Allah na yadda zai ce wa alaka mithlu wa alaka mithlu wa alaka mithlu ashara marrat yanzu wani ko a duniya wani saboda rashin sanin aljanna ko a yadda yake a cefanin da yake na safe da yamma ma in za a bashi yana so wani haka ma yana so don bai san lahiran ba bai san aljannan ba saboda haka abinda Allah ya tana da bayansa ba zai sawaro ba ba zai kwatantu ba sai dai a gaya mana abinda hankalinmu zai iya riƙewa jannatin tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba adh-kafirin nar a ce mana qurban atraba li ashabil yamin aka ce mana menene inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna akbar abkara qurban atraba li ashabil da kuma wannan aljanna فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من أصل ولهم فيها من كل الثمرات ga sunan dai wannan abin da hankalinmu zai iya rikewa ne amma ai gani ya kori shi yanzu ji muke mun yi imanin akwai shi ran da ka gan shi da akwai mutuwa za ka mutu don daɗi da akwai mutuwa za ka mutu don daɗi kamar wani da aka ce an ba shi kuɗi ya mutu ya faru ba ku ji labarin ba wata mata ce tana kwanci a gado ba ta da lafiya ta ci caca ta ci kuɗi mai yawa sai aka ce kar a je a gaya mata kar ta mutu sai aka ce a samu wani mai hikiman da zai gaya mata mutumin ya je ya lallaba ya lallaba wai ya gaya mata a hankali kar ta firgice ciwon ta din ya tashi da ya nutsu ya gaya mata a hankali cewa kin taɓa yin caca kaza kaza kin yi kaza ta ce eh sai aka ce to kin ci kuɗi kaza sai ta buɗan bakin sai ta ce na baka kuɗin da jin haka sai shi da aka bashi mu ya fadi ya mutu abinda ba a son ya faru to daɗin aljanna inda za a mutu da mutum ya mutu don daɗi to aljanna ‘yar aljanna kawai ‘yar aljanna matar aljanna guda ɗaya matar mutum ɗaya ba wanda ba ita ɗaya ce matarka ba da za ta yi kake ta tofa yawo a duniya da an daina jin kamshin tunare da tunani ba zai aiki ba in ta leko an ganta kuma duk kwalliyar da ake yi yanzu sai ku manta bilicin din ne a cuci mazan ne ai shado din ne sun za ku manta da su saboda kyawun matan aljanna wannan za a tara a baka da me za ka saya da wani sadaki za ka biya da salloli lokaci biyar da za ka yi da azumin ramadana da za ka yi da nisantar zalincin da za ka yi da biyan da za ka yi wa iyayenka da tausayin da zaka yi wa miskini da shafa kan marayan da zaka yi da wannan zaka samu wannan amma ka daga kai kai ne kai kai ne kai kai dan adam ne ba kowa bane Allah ya samu gani na'am Allah madaukake ce na'am ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله wala tuti'il kafirin ya kai wannan manzo da dai kada ka bi kafirai wal munafiqin kada ka bi munafikai domin kullum idan ka bi su za su ja ka zuwa tafarkin su ne za su banda kai ne za su halakar da kai sun nemi kafiran makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta su ma su sassauta waddu law tudhinu fayudhinuna suna so kai maka sassauta ka daina cewa a ah, bautawa gunki ba daidai bane ka daina cewa abin da suka yi shirka ne ka daina cewa iyayensu sun yi kuskure da rike gumaka kaza kaza a kai shiru ka shafa ka shafa su ma sai su shafa su shafa a in kuna wa'azi ku daina cewa kafirai ku daina cewa to Allah ya ce kafirina wani lafazi zaka fassara ka fa ra ko a larabci haka yazo a wasan ma Ka fi ri. to me za mu fassara an Allah ce kafiri me za ka ce in ya ce munafiki me za ka ce in ya ce mushriki me za ka ce in ya ce musulmi me za ka ce saboda haka zaman lafiya abi abin da Allah yake so wallahi ba wanda yake son zaman lafiya kamar musulmi wanda ya san musulunci don shi ya yadda da annabinsa yana koyi da annabinsa wannan annabi kuma shi ya zo da zaman lafiya wanda aka kore shi a garin shi ya fita ya bari inda fitina yake so ba sai fitinan ba a yi a gama ka duba sumama bin usman radiyallahu anhu shugaba ne cikin shugabannin mushrikai ya kashe musulmai da yawa amma da annabi ya kama shi ya ce a daure shi a cikin masallaci a filan masallaci ya ce a kyautata masa a bashi ci da sha a rike shi ana bashi ci da sha annabi ya zo yana wucewa sai ce ya kake ya usmama sai ce ina nan lafiya me ke gare ka ya ce to gani nan dai in ka kashe ni ka kashe wanda ya yi maka laifi in ka bar ni ai dama mai kyautatawa sai annabi ya kyale shi wuce ya tafi can wani lokaci in ya zagaye zai ganshi zai ce ma za inda ka ya samama haka annabi yana mishi kamar wasa can karshe sai annabi ya ce abdul ko samama ku kyale shi ku sake shi ya tafi wanda ya kashe musulmai kuma shi jagora ne aka bar shi ya tashi ya tsayi kayan shi aka bashi dabban shi ya ta ya hau ya fara zai tafi sai dinga tunani irin kyautata wanda annabi ya masa ya kai wannan addini ba addinin wasa ba ya dawo ya ce zai musulunta take furta kalmar shahada me yasa ya musulunta dukan shi aka yi barazana aka yi masa bayan ya kashe mutane saboda haka duk yau abin da ake a duniyar yau na wato da sunan musulunci a'a ba ta Musulunci ne kuma waye yake yi waɗanda ba sa son Musulunci su ne suka yi abin don kada Musulunci ya ci gaba kada wanda bai fahimci addinin ba ya fahimta kai da ka fahimci addini a kashe maka jiki ka zama baka da kuzari don kai idan ka ji musulmi ne zai yi abin takaici ba za ka ji daɗi ba amma jiya na yi magana a tafsirin kanuri na ba da misali a wayan nan ƙungiyoyin nan guda hudu alƙa'ida wa shugaba alƙa'ida usama bin ladi musulunci ya yi wa aiki wa ya taimaka masa ina ya samu wannan makama kuma an tashi ana so a kama shi ba a san inda yake ba ne aka bar shi shekarun nan wai da suna ana farautansa aka ta kashe musulmai aka ta kashe dabbobi aka rusa gidaje aka hallaka dukiya akwai manufa ba usama bane manufa kamar yadda limamin haramin madina abdurrahman huzaidi Allah ya kara masa lafiya akwai shekarar da ya hudu ba lokacin muna karatu a jami'a yi magana akan iran yayi magana akan iraq yi magana akan saddam Ya ce idan Amurika tana son Saddam ne don ya yi laifi ya saba doka ya ce ai ba su gagari su zo su kama Saddam kamun kaji ba amma me na sa takunkumi a kasar gaba daya mutane su wahala su jikata yara su mutu don rashin lafiya don rashin magani in Usam abin da Saddam ya yi musu laifi mai laifin yara kanana me laifin sauran al'umma amma ka duba ana cewa Saddam amma sai da aka yi abin da aka so aka rugurguza kasar aka hallaka na hallakawa aka ɗebi abin da ake son ɗibawa na mai sannan aka zo aka ce an kama Saddam haka Usama akwai lokacin da sojojin Amurka din wanda yake komanda din ya je yana magana da shugabanninsa shi na ga Saddam ga Usama ga inda yake ku kara min taimako na runduna don in je in gama da shi sai aka ce masa kai withdrawing din kanka daga area aka ce masa ya bar wajen da commentary ne musamman aka shirya akan wato shi Usama abin ya kai har haka ana gamawa da su sai aka ce ga ɗaliban ya zo ɗaliban zuwa ya aka ce ɗaliban makaranta ne ko sai ga shi har cikin gidan sarauta yanzu wani makaranta ɗaliban wani jami'a ne za su karbi asarot ko gaman house na borno ɗaliban wani makaranta ne za su iya karba in an ce ɗalibai sun shiga gaman house da sunan wai sun karbi mulki ba abin dubawa ba ne amma wai ƙasar ɗaliban sun karba aka dinga zuba musu luguda aka ɓata ƙasar da aka gama da su sai aka ce ISIS ba san daga kawai lokaci da ya sai ga nan makamai motoci karban garuruwa daga ina suka zo wa haife su wa ya su ka duba abin da yake faru a Syria har yau ana zuba musu rugudan ba ma ba mai chemicals waye ne mai laifin har yanzu an rasa waye mai laifin mai laifin shine ɗan adam mai rai da yake yawo ana so a kashe mutane a nufinsu nan da shekaru 20 30 duniya za ta cika da mutane to bari a tayar da yaƙe-yaƙen da za a wato rage adadin 'yan adam a bayan ƙasa ba tare da bambanta musulmi ko kirista ko waye ba a ɗan adam yana da yawa a bayan ƙasa ana so a rage wannan manufa ce babba ana da ita ku ne za ku gaya mu ba ni zan gaya muku ba boko haram waye rene ta in yara in almajirai wanda wasu ba su ce ka ba wasu ba su ce ka ba wasu ba su ce waye ba shikenan yara ka gani kawai a ce an yi kaza an kori soja an karbi gari an yi kaza da hadda helicopter ya kawo hadda yoga hadda makamai hadda bama bamai hadda hadda hadda wannan makudin kudin haka kawai su suka yi ba tare da damun kariji ba ta wannan abubuwan suna faruwa don a nemi a rubuza addini amma Allah ya yi alkawarin sai ya ciyar da addinin sa gaba inda musulunci zai mutu da ya mutu ranar da aka haife shi don yaro lokacin da aka haife shi yana da rauni ya da karfi ko kuwa in za ka murkushe shi Za ka iya murkushe shi amma an haife shi bai bude ido ya ga duniya ba yana kan shimfiɗa a jariran jariran takarsa ba a kashe shi ba annabi shi ɗaya ba a kashe shi ba khadija ta zo abubakar ya zo bilal ya zo ali ya zo tun ana cewa ya ne har abu jahal ne yake cewa ma balu muhammadin wa ashabu me yake gare ga muhammad da abokanansa ne kullama zidnahum azaban izdadu kowa. duk lokacin da mun kara musu azaba sai su kara karfi musulunci idan baka taba shi bane zai zauna a wuri ɗaya haka amma kana taba shi sai miƙe ka duba tun daga September 11 da aka yi aka ce wai jirgin sama ne ya je ya fada ya shiga gini mun san jirgin sama wanda suka sani sun riga sun yi bayani ku bincika menene hakikanin September 11 an fito an karyata a can Amurka an karyata amma da aka yi aka zo aka yi haya haya aka ce Usama ne daga baya Usama take Usama ya fito yace ba su bane amma me zai faru sai aka shirya wani Usama ya fito ya ce mu ne muka yi wanda da yawa ba ku san cewa Usama ba ɗaya ba ne, ko ta Usama ba ɗaya bane akwai Usamomi kamar yadda akwai shako shako shakoyi da yawa wannan abin muna faɗa ne don musulmi ya mai da hankali abin da muke so ka karanci addini kaɗan ka tsaya iya inda Allah ya ce ka tsaya karka damu hankalinka akan abin da me ake yi me yasa aka yi kaza me yasa ba ai kaza ba wannan ba naka bane ka tsaya inda Allah ya ajiye ka nan ne gurbin ka Allah ba zai tambaye ka akan abin da wani yayi ba me yasa yi ba za ta tambaye ka akan abin da wani bai yi ba me yasa bai yi ba amma za a tambaye ka me yasa kai me yasa ba kai ba wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'a dahum tale wannan cutar wanda suke manta da su wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah cutarwa an yi shi Allah shine mai bada kariya kuma shine mai kare addinin sa kai dai kai abin da zaka iya wa kafa billahi wakila Allah madaukaki ya isa ya zama lamini ga duk wanda yake mai imani Allah ya sa ya zama mana lamini يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن عدة تعتدونها فمتعوهن وفرحوهن فراحا جميلا Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza nakahtumul mu'minat idan kuka aure mata mu'minai dama mu'mini yana auren mu'minati Allah madaukake ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku aure mata mushrikai har sai sun yi imani wa al'amatun mu'minatun khairun min mushrikati walau a'jabatkum mu'mina baiwa tafi alkhairi akan ya wacce take mushrika ko da ta burge ka hakan ne yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'min maza mushrikai kar a aura musu har sai sun yi imani bawa mai imani yafi alkhairi akan da wanda yake mushrik to anan kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat idan kuka aure mata mu'minai in za ku yi aure me za ku aura to imani kuma ta ina za mu gane ta gashi ta kwalliya ta tsawo ta hasken fuska ta ana gane mumina ne ta addini bincika a gani ya gidansu yake gidansu akwai tarbiyya akwai son addini ita ma a bincika tana son addini ta kula da sallolinta anan za ka aura amma kuskuren mu da yawa samari ɗan ƙyalƙyal banza mutum ya gama ce kawai wai ta birge shi ba addini ba ba a ta yi rangwada ya gani ta yi bleaching ya gani ta sa banke ke ya gani kun san tashe? kun san tashi? wasan azumin nan wasu 'yan mata suka yi wallahi sun burge ne wa'azi ne wata ta shafa foda fuskanta sai ta ce wayo wayo ga abin da bleaching ya yi min a cikin abin sai ta ce yau ga abin da bilicin ya mata bilicin ya kone mata rabin fuska sai kuma sauran ce Allah ya tsira bilicin bilicin ta yi kaza ta yi kaza suna kushewa ina ma da masu bilicin sun gani wa'azi ne amma daga yara to amma da yawa suna bilicin da yawa kuma suna amfani da irin wannan ɗan saboda haka dan idan za ka yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ka yi aure don addini gashi nan na ka hatumul mu'minati dan kuka aure mu'minai amma da kuka yi auren kuma sai wani dalili ya zo sun matsallakatu hunna sai kuma kuka sake su min qabli an hunna kafin ku shafe su a wannan lokacin me zai faru Allah ya ce famarakum alaihinna min idda ba ku da wata idda da za su yi akan su ta'tadduna hada su matan za su yi ta abin da ke tsakanin ku shine kawai me zai faru kamar ce muhunna ku dan jiyar da su daɗi. wa sarrihuhunna ku sake su sarahan jamila kyakkyawar saki ma'ana ku rabu da su kyakkyawar rabuwa idan mutum ya kulla aure da mace kafin a yi dukuri sai ya saka wannan shi ne abin da aya ta nufi ba ku tare ba to a wannan lokacin wannan bala talka ce ba'ina saki ne wanda babu kome idan mutum ya ce wa matarsa da ya aura bai dukuri ba ya ce na sake ki ba zai kuma cewa na dawo da ke ba amma wacce tana gidanka za ka yi ka sake ta kafin idda ya kare za ka iya dawo da ita amma wannan babu ma iddan Sai ya mai ɗaya ke cewa talqati ba'ina saki ne wanda babu komai daga shi in ka ce kana so sai dai ka zama ɗan takara na sake a ashe kuskure aka yi abin da aka gaya mun din ba gaskiya bane to je a ce mata na dawo da ita sai ta ce a'a ai ni tiri na karbi sadakin wani ma eh a ranar kuma zai yi auren ta a ranar saboda haka mu gane wannan babin kuma yawanci irin wannan wasu mashaki ne zai sa hakan ya faru ba abu ne da ake fata ba mutum ya ɗora aure a ce yayi saki ranar auren amma yana faruwa shi yasa Allah ya kawo kada ka ce ta zai yi ina son ta na aure ta eh mai yiwa kana son ta ka aure ta akwai wani sirrin da baka sani ba wannan matar da ka aura ɗabi'a ta ba ta da kyau akwai wasu halaye da za su sa kai kanka ba za ka so ka zauna da ita ba ko kuma kai ne ka ba kyau? ka yi rufa-rufa ne ka zo ka aure ta an daura auren iyayen suka gane ba su yadda ka zauna da ita ba maza ka saki yarmu ko mu yi gaba da kai kai kuma halin ka din baka so a fallace ka yanzu mutum zai yadda ya aure da isa ga mai luwaɗi. yanzu mutum zai yadda ya aure mace mai madugo idan ka aure aka ce ita ce zaka yadda idan ka auren da yarka aka ce shine zaka yadda saboda haka abubuwa da yawa suna faruwa na yiwuwan rabuwa kafin a yi dukuri amma wannan shari'a ce daga Allah idan mutum ya saki mace kafin dukuri na'am babu idda da mace za ta yi kuma ana kiran wato anan nika ana nufin mai kenan al'aqd malamai fiƙo sun yi magana ba nika ne jin haqiqatu fil aqdi majazun fil wat'i ne ko kuma haqiqatu fil wat'i majazun fil aqdi ne gurgurdin yadda lugha take sarrafa ma'anar al-nikah to amma anan dai abin da ake nufi shine al-aqd an kulla sai kuma aka raba kafin a halattar da wato sadaki na'am يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك عفوا akwai bayanin da na bari a baya kuma ba zai bada dama malam ya karanta aya ya karasa ba balle a ce za a fassara bayanin da na bari a baya wannan magana ce na wanda aka sake ta kuma ba a ambaci sadaki ba idan ba a ambaci sadaki ba za a je da ita daɗi ne kawai نعم ويطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذا أكسكي مكي an ga an ambaci sadaki amma ba a sadu da ita ba to za a ba rabin sadaki amma idan aka sake ta ba ambaci sadakin ba ka san akwai nikahu tafwidi ko ka ga mace kana son ta ba lokacin ma mu zauna mu yi maganar sadakin kawai mu a ɗaura mana auren sadakin za mu yi magana daga baya ya halatta sai a ɗaura aure sai ku zo kafin a yi maganan kuma kace ah, ba ka so anan ba a ambaci sadaki ba sai a bata wani abu ne da za a nutsar da ita amma idan aka kulla aure aka yi dukuni ba wannan za ta ci sadakinta cikakke kenan akwai mai sadaki cikakke da bayan dukuni akwai mai rabin sadaki aka da kafin dukuni bayan an ambaci sadaki akwai wanda za a je da ita daɗi aka ne ba a yi dukuni ba kuma ba ambaci sadaki ba الله يسامح الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Thank you.